Majalisar Dattijan Ƙasar ta bayyana dalilan da ya sanya ta yanke shawarar binciken gwamnatin Buhari kan wasu kuɗi da suka kai tiriliyan talatin da ta karɓa daga CBN wanda ya bar baya da ƙura. Sai dai majalisar ta ce binciken na iya faɗaɗa ya kai har inda ba a yi tsammani ba. Sanata Ali Yandume ɗan majalisa ne daga jihar Borno kuma shi ne mai tsawatarwa na majalisar dattijan ya yi wa Buhari Muhammad fage ƙarin bayani kan wannan dambarwa. wato wannan ya taso ne daga bashin da ake ɗaukawa a gwamnatance wanda ake kira ways and means wato cbn ne takan iya ba gwamnati bashi don ta aiwatar da ayyuka ko kuma ta yi wa'yansu tafiya wa'yansu bukatunta muhammai to an yi wannan amma doka ta ce ba za ka karbi bashi ba sai da sanin majalisa kuma da approval din majalisa sai ta amince sai majalisa ta amince to su yi abin da ba su yi ba kenan abin da gwamnatin da ta shuɗe na buhari ba su yi ba kenan a ƙarshen gwamnatin sai aka tattara basussukan da aka ci din wanda shine ya kama a lokacin wajen tiriliyan ashirin da uku da kuma suka hada da bashin da suke so su ciwo a lokacin na biliyan ɗari takwas da goma sha bakwai ne ko sha tara to da aka kawo gaban majalisa rikici ya tashi a lokacin mu muka ce ba zai yiwu ba don ba ma da hurumin ka je ka yi approving abun da an ga an yi to ra'ayina shine na ga a majalisa constitution bai bamu daman haka ba constitution ya bamu dama mu amince da abun da za a yi ne to abun da an ga an yi kuma kai ka zo ka ce za ka amince da shi babu shi a kundin mulkin kasa sai aka sokar da abu aka ce to mu yi approving wanda ba a kashe ba wato wannan takwas din da takwas din sha uku ne yawa sha bakwai to sai aka ce bangaren zartarwa din su je su kawo details me aka yi da kuɗin da ai an ga an kashe kuɗin eh bayanan me aka yi da wancan kuɗin wancan kuɗin trillion ashirin da uku ko ashirin da biyu da wani abu trillion ba a yi ba rana ɗaya kawai kwancam sai an ni na ji akan cewa ai an riga an an yi approval to shi magana ya taso a wancan majalisa na tara ne a namu na goma nan sai magana ya taso don gwamnatin nan ta inheritin wannan bashin mm, ta gaji wannan bashin to dole za su biya to su ana maganan biyan bashi sai mu muka tada da maganan cewa ah, za a biya bashi ba a san me aka yi da bashin ba ai kaga an cutar da yan kasa shugaban majalisa ta tara nan da a lokacin su aka yi wannan yana tare da ku har yanzu bai muku wani ƙarin bayani ba aini mai ma cikin wannan majalisa da aka yi amince sai dai ni bana zaman ana cewa ko baka so idan mafirin jaya suna so ka shiga ciki kenan to sun samu wai nasu amma abin da yake bai sa abun ya zona ba kuma ba zai zona ba don illegality ne wato an saba ka'ida an saba ka'ida to yanzu wannan majalisa ta ta goma ta ce a yi bincike menene ƙarin bayani muna da daman bincike to wa za a bincika za a bincika wanda kudin ai cbn da su suka kawo magana din a rekod yana nan wa aka baiwa kudin me aka yi da shi shine za a tambaya kuma watakila abun ma ya fi inda ake zamani don mutane suna ta duba kawai cewa gwamnatin buhari to watakila tattaron da aka yi nan ma ya wuce gwamnatin buhari ba mu sani ba sai an yi binciken to yanzu idan na fuskanta daga gwamnatin buhari za ku fara bincike a babu daga duk inda wanda yake da hannu a ciki sanadu aka samu raguwar kawuna a zaben fidda gwani na dan takarar gwamna a tsakanin yan takara biyu bayan kowannen su ke irarin cewa shine ya lashe zaɓe da kuma zai tsaya wa jam'iyyar ta PDP takarar gwamna a jihar. A jiya ne dai bangarori biyun suka ayyana kansu a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen fitar da gwanin. Kuma uwar jam'iyyar ta fito ta faɗi bangaren da take goyon baya kamar yadda za ku je cikin rahoton Umar Shehu 'yan Leman. Zaria iya cewa kallo ya koma sama bayan da zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar PDP reshen jihar Edo aka samu 'yan takarar gwamna na jam'iyyar biyu a maimakon guda ɗaya. kai a bangaren ya ayyana shahararren dan kasuwa Asiyo Gadalo a zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a matsayin dan takararta a ya doki sauran takarar da suka haɗa da mataimakin gwamna Philip Shaibu sai da kuma ɗaya bangaren ya zaɓi mataimakin gwamna Philip Shaibu a zaben da aka gudanar a matsayin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar a jiya kamar yadda suka nuna shi ma ya doki abokan karawarsa da ya hada da ICU Gadalo da aka gudanar a birnin Benin babban birnin jihar. shugaban kwamitin zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp na jihar edo kuma gwamna dauda lawal na jihar zamfara ya bayyana asiyo igadalo a matsayin nan takarar gwamna na jam'iyyar pdp a jihar edo alhaji ibrahim abdullahi shine mataimakin sakataren watsa labarai na Jami'ar pdp a najeriya ko a matsayin su na uwar jam'iyyar PDP wa suka sani a matsayin halittacin dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Edo? Eto eh bangaren da mutane suka zaba wanda ita INEC ta wanda jam'iyya ta gudana wanda wato mutane kenan suke goyon baya. A maganan gaskiya mataimakin gwamna yanzu Philip Shaibu bai yiwuwa ya fito ya raba jam'iyya da irin wannan tsari saboda haka wancan dai ko da ya fito ya ci shine muke goyon baya. Tun da fari dai kafin sanarwar wata tawaga da suka nuna rashin jin daɗin su bayan zargin da suka yi cewa an tantance su kuma daga bisani suka garzaya zuwa gidan ɗan takarar da suke goyon baya kuma mataimakin gwamna Philip Shaibu. wakilin da suka yi wannan zargi sun koma wani wuri inda suka gudanar da zaben tare da ayyana Philip Shu'aibu a matsayin wanda ya lashe zaben a yanzu uwar jam'iyyar pdp ta ce duk wanda bai gamsu da matsin ta ɗauka ba ya iya gazawa kotu kamar da yadda mataimakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar pdp ya runa deto eh yana da hurumin yanzu sai ya je kotu ya nemi haƙƙin shi kuma yan jam'iyya zai dawo ya nema ga jam'iyya to jam'iyya ta riga ta yi matsaya inda jama'a suka tafi inda aka karkata akala nan ne jam'iyya ita za ta goyi waya. idan aka samu komin karfin mutum ko muhimmancin shiga jam'iyya amma ya kasance bai yi tsarin da jam'iyya ta tanada ba ko kuma ya abin da yake sabani abin da doka ta sharhanta to dole komin girman shi a samu rabuwar hankali kamar abin da muke da ni a yanzu nasarar asi gadalo na zuwa ne wata guda bayan shiga jeri masu neman tsayawa jam'iyyar pdp takarar gwamna a jihar philip shuaibu wanda ɗaya ɓangaren ya ayyana shi a matsayin wanda ya samu nasara ya kasance mataimakin gwamnan jihar mai sai dai ya daɗe suna takon saƙa da gwamnan jihar Godi Obasake da ake zargi baya ra'ayi da mataimakin nasa a matsayin wanda zai gaji kujerar gwamnan jihar. Umar Shehu Leman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To daga dambarwar siyasa a Najeriya sai ta wata dambarwar siyasa a ƙasar Senegal inda shugaban ƙasar Macky Sall ya ce zai sauka daga shugabancin ƙasa a ƙarshen wa'adinsa a ranar biyu ga watan Afrilu. Sai dai bai bayyana ranar da za a gudanar da zaben wanda zai gaje shi ba. Mr. Sall na daina fuskantar matsin lamba ya sanar da ranar zaben sabon shugaban ƙasa bayan yunkurin dage zaben a farkon watan nan. matakin ya jefa senegal cikin rudanin siyasa kasar da ake ganin tafi kwanciyar hankalin demokuraɗiyya a afirka ga fassarar rahoton wakiliyar bbc ta yammacin afirka mai jones yayin da yake jawabi a kafar talabijin makisal Sall ya ki fitowa ya faɗa wa al'ummar Senegal abin da suke cike da fata su ji wato ranar da za su zaɓi wanda zai gaje shi ko da yake ya alkawalin zai sauka idan wa'adinsa ya cika ya kuma yi alkawalin sakin ɗan takarar adawa Usman Sanko wanda kama shi ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar a bara. Sai dai har yanzu akwai sauran rina a kaba domin Mr. Sal ya ce zaɓe ba zai yiwu ba kafin biyu ga Afrilu ranar da zai sauka daga kan kargan mulki. Babu tabbas kan wanda zai yi rikon ƙwarya. Masu sukar Sal dai na zarginsa da ƙoƙarin tazarce. Ana fargabar juyin mulki. To a gaida Auwal Ahmad Janyo da fassarar rahoton Mayene Jones. To yanzu karfe bakwai ne saura minti goma sha shida Najeriya da Nijar shida saura minti sha shida agogon GMT da Ghana. Rabi'a ta kabarin kacce ke gabatar maku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya za kuma mu muku labarin wasanni. to majalla a jamhuriyar da jini a lokacin zaben da ya gudana a fuwa shugaban kamar yadda yake rubuce a sanarwar shugaba ya tara na isar da sako ne na cewa yana kan alkawarinsa da ya dauna samar da kuma tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar ta cote d'ivoire a cikin wannan sanarwa da aka gabatar a yammacin jiya alhamis a karshen taron kwamitin tsaro na kasa fidel sarasoro sakataren zartarwa na wannan majalisa ya bayyana cewa nasarar da kungiyar kwallon kafar kasar ta samu a gasar cin kofin kwallon kafar afirka na daga cikin batutuwan da suka fi jan hankulan kasar kuma dole ne a dawo dawo da murna da kuma farin ciki a kasar ta Cote d'Ivoire a ɗaya gefen kuma kungiyar Amnesty International ta ce har yanzu mahukuntan kasar Algeria na yin kafar angulu ga batun da ya shafi 'yancin faɗa albarkacin baki da kuma gudanar da taron jama'a duk da ku an shafe shekaru biyar al'umma na gudanar da zanga-zangar neman komawa turbar demokradiyya.